بسم الله الرحمن الرحيم تاجيدي كسا ادم دا عند الشيطان كوم يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون abin tabi ma ya ce saboda ƙarin bayani na kisa Adam da da shaitan ya bani Adam an kace ya ƴaƴan Adam kada an anzalna alaikum libasan to lallai mun saukar muku wani tufa wanda za ku rufe al'aura da shi kuma abin ku rufe mutuncin ku da shi ay khalaqana lakum bi tadbiratin samawiyatin mun yi muku wato mun muku mun halitta muku da shiri na Allah wa azbabin nazilati min hada sababba wadan sun ka sauka daga sama kalmar kamar ruwan sama don a samu auduga wal kattani ko kuma a samu kattani ko sufi na gashin tumaki wa gairi hada wani mun saukar muku libas ko libasan tufafi tushaduhu libasa abuwaikum wanda yake yayi daidai da tufafin ubannin ku fil janna cikin aljanna lokacin da adam da uwa da abin hawa suke cikin aljanna wato Allah ya yi musu wasu tufafi waɗanda yake ya rufe al'aurar su da shi to lokacin da abin nan lokacin da sun kaci wannan icce shikenan sai nan sai suka zube to yanzu mu ‘ya'yan Adam, Allah ya saukar muna waɗannan abubuwa na tufafi don mu rufe jikinmu, kamar irin su ne ga Adam can da abin nan ga rufewa. sau'atukun warisha wato Allah na rufewar a cikin duniya sau'atukun wato al'aurorinku, warisha kuma ya zan kawa gare ku, ai huwa ma ya tajammalu bihi min mutum abin da zai yi kawa tufafi. Wani ba su taɓa zalika khair, amma kuma tufafi waɗanda yake na tsoron Allah shi ya fi shi ya fi kowane irin abin nan shi ya fi tufafin bin shaidan mun ga wato idan mutum ya bi Allah ai ya rufe mutuncinsa ana girmama shi to waɗannan tufafi na bin ubangiji na bin dokokin ubangiji su suka fi tufafin bin shaidan domin in mutum ya bi shaidan shi ke komi arzikinsa komi tufafin da ya sa ga jikinsa ba a ganin su da girma amin ta ba shaidan alladhi yakshifu an aurat an auratukum wato shi shaidan shike kuran yawa al'aura ku aure aw libasit taqwa alladhi yuwafiqu shari'atu abin nan tsoron Allah da haka daidai da shari'a zalika khairun min thiyabil khuyala ya hito ahi waɗanda mutum zai yana takama alladhi yakshifu an anil kibar wanda yake yana nuna kada sawa kada takama mutane na gane ashe kai mai girman kai ne ka abin nan ka sawo irin wasu tuwahi kana tahi a kana takaman kana daukar kai wasu itawiya kuma zuciyarka ba ta kware ba ce kenan ذلك البيان wannan bayani da an kai na kissar khuruj adam hita adam daga aljanna wa naz'in libas an kuma shaytan ba ta dore shirki tawahi gare shi an zauje ya dore ɗaya da tawahi daga daga gare su lafi ka bihi ma maluku ya an abin da yasa an ka ɗaya waɗannan tawahi da Allah ya samu sun ka zube domin sun ci abin da Allah ya hana su ci wa bayani anna al ba yushabihu thawba fi sitri awrati sahibihi fi dunya kuma aiki na kwarai aikin da mutum ke yana daidai da sa kamar yadda aikin ka na tuwafi ke ruhe ma al'aura haka nan aikin ka na kwarai yana ruhe ma al'aura a ce ai mutumin kirki ne kun gane in baka yi na kwarai ba sai a ce ai ba mugu ai mugu mutum ne gashi gashi wato wannan tuwahi min ayatin la na ayoyin ubangiji ai da la'il qudratihi la'allahum yadhakkarun ko za su tunawa fa yu'minuna bihi fa yu'minuna su yi imani fihi iltifatun anil sadadi da an ce wali ba su taqwa zalika khairun min ayatin lahi la'allakum tazakkarun sai an ka ce su mutane la'allahum thumma zakara taqiban akhar ga wani kuma dai ƙarin bayani li kasati adam tahziran li banihi don tsoratar da ƴaƴansa fa qala yace يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون to ƙarin bayani daga ƙasar nan ta Adam da shaitan ya bani Adam ya ku ƴaƴan Adam la yabtana na kuma shaitan kada fa shaitan ya fitine ku ya ja ku zuwa ga hanyar da ba ta kware ba ai la tattabi'u kada ku bi shi wa ku fitinu wa yukhrijukum min ni'mati rabbikum har ya da ku daga ni'imar ubangijin ku wanda ya yi muku kama akharja abaykum kama yadda ya hidda banku da ku min min aljannati daga aljanna kada ku bi shi haƙƙi hidda ku daga ni'ima kamar ya hidda uwa da uba daga aljanna lokacin da ya hidda uwa da ya hidda Adam da matarsa daga aljanna wato yanzu arhu mali ba huma wato Adam da ya ci wannan ice sai tuwahin sun ka fadi shikenan yana ɗiba ganye yana sawa ga jiki don ya rufe al'aura sai in ya sa sai shaidan ya to ya amshe ya hirge ya jefar don a ganshi tsirara hmm. Kudi ba wanda ya muku wannan yanzu wa anhu mali basu huma yana shirgewa tufafin su daga gare su liyar yahu masu atin don ya nuna musu al'aura su yana da kudi ba. yana da ya ba. Inna hu innahu yarakum huwa ƙabil'u wato shi shaiɗan yana ganin ku shi da abin nan a sa junudu hundunan والقبيلة الجماعة ثلاثة فصائد من قوم من قوم شتى متاني دبان دبان wato ne ƴaƴansa da waɗanda ba ƴaƴansa ba duk suna nan suna jayayya da ku su hidda al'aura ku abin nan ne hasira tara suna ganin ku inda ba ku ganin inda ba ku ganin su ne domin jikun kunnan su masu laushi ne ba ba ku iya ganin su aw adam alwanihim ko kuma ba su da launi ga jiki don haka wato ba ku iya ganin su inna ja'alna shayatin awliya kuma Allah ya ce mu mun san ya shaytanu sun zan masoya a awanan mataimaka wa a abokan yawo lillazina la yu'minu ga waɗanda ba su imani billahi duk wanda bai imani da Allah ba shi gan abin da Allah ya ce to shaidan a abokin sa saboda haka duk tuwahin da yasa yana tahiya ana ganin sa tsirara eh kun gane kom wa bi ahkamihi da hukunce hukunce wanda ba ya imani da Allah ba ya imani da hukunce hukuncen Allah to shi ma tsirara yake abokin shaytan ne ko da ina ya fita yana tafiya ana kallon sa tsirara to ci gaba وإذا فعلوا وإذا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون to wai za fa'alu fahishan su dai masu bin shaytan ko da yaushe in sun ka aikata wani abu wanda baya da kyau kamar sun kai kafirci wa wa tawafin bil baiti uratan kamar kuma abin nan kamin musulunci ya taho wato abin nan Ka'aba sai abin nan Qurayshawa su ce duk wanda yayi laifi cikin tuhan da kasta kai laifi ciki ba za ka ga wai dakin Ka'aba da shi ba saboda haka sai dai kai abin nan tsirara ko kuma ka yi haya ka yi haya tufafin suka abin nan ka sa ka kewaye ɗakin kaba kun gani eh, don abin nan don amfanin kansu eh? in ba koya ya zo wato bai da ikon shi ya shi abin nan shi kewaye ɗakin kaba da tufafinsa sai su ce tufafin abin nan eh, tufafin laifi ne saboda haka ko dai ka yi tsirara ko kuma ga tufafin mu ka yi haya a ah, to ina sani to <laughs> wai za faru fahitan sannan in su abin nan kafirai sun ka aikata abubuwa waɗanda ba su da kyawu kamar irin wannan su dora kewaye ɗakin kaba tsirara ko ko sun kai wani laifi lana tu fi thiyabin asain Allah thiyabu to sun ce ba su tawafi cikin du'a wanda sun saba ma Allah wani ku an ka hana su an ka ce ba abin nan ba shi ko wani tuwa kai abin nan aw kullu dhanbi ma yukhalifu ad-dina al-haq ku an ko kuma ko wani laifi sun kai ba su da ba duk mutanen musulmi waɗanda yake masu bid'a yan ka ce don me kuka yin wannan wajen wajanna alaiha abana ai mun iske ubanni mun haka suke yi sai a ce a hana mu abinda ubanni ke yi da na biyu mun yi koyi da su ne wallahu amara da kuma suna cewa Allah ne ya umarce mu tunda uwa mun iske ubannin mu na yi wato kenan wannan umarnin Allah ne ihtajju bi amrayn sun yi hujja da al'amari biyu wato in sun aikata wani abu wanda ba ya da kyawu ta qalidal aba na farko su ce mun iske ubannin mu na yi don haka muke yi Ah, wal iftira'u ala Allah sannan kuma sun ka ka ƙarya suke daga Allah ne kun gane to ku tunda al'adun ku da kuke wanda ke shari'a ta hana ba ya halatta kace don na iske uwaye na ana yi ko ubanni na na yi sai in yi kun gane kullahum kace musu inna Allah la yamur bil fasha Allah ba shi umarni da yin alfasha yin zanubi ata Allah ma la ta'lamu za ku faɗi abinda ba ku sani ba ku jingina ga Allah annahu qala hu wato abu kusan Allah ya faɗi haka nan ba nan ku faɗa ku ce Allah ya aikata shi don kuna son koyi na zunubi daidai ne ba daidai ba ko baban mutum ko kakansa ya ga yana yin wani abu ya ga ya saba ma shari'a ba ya halatta gare shi yayi kuma ya hujja da cewa wai Allah ya saukar da shi sai in ya gani da littafi to ci gaba قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا, فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وبعد أن أنكر عليهم ملكة داب الآباء بايا آيوين دون الغباس واتا أنوى متاني مسون كوي دا أبني على الباطل بسا قرية والابتراء على على الله دي karka kariya ga jingina ga Allah abinda ba ya da kyau ko jin abin ko kariya a ce abin dan dai ubani na yi ai tunda mun iske ga ubannin mu kuma wato Allah ya faɗa wato bayan an ce musu wannan bai da kyau da ahum ila haqi Allah ya kire su zuwa gaskiya wa kala yace kula amara rabbi bi an ka ce annabi ya ce muna amara rabbi bil qisti ubangiji na yayi umarni da yin adalci wato kenan zama zamantakewa kai komai abinda adalci shi za yi sannan kuma waƙi musalata ku tsaye da sallah waƙi mu wujuhakum ku tsaye da fuskokin ku inda kullu majlisin ga kowane masallaci ai da lahu sujudakum ku tsarkake ma Allah sujuda ku ku duka ga kowa sai ga Allah wad'uhu ku kira shi mukhlisina lahu din kuna masu tsarkake addini gare shi min shirki daga kafirci kama bada'akum kamar yadda Allah ya fara halitta ku ولم تكونوا شيئا ba قومي با ولم يكن هناك ارتباط بآباء ولا أبناء lokacin da Allah ya halitta ku sannan mutum bai san ubansa bai san uwarsa ba ba abin da ya hada su daga baya ne an ka hada su wani hada wani to kama ba da ku kamar yadda Allah ya halitta ku tun sannan ba da uwaye ba to haka nan yanzu da uwayen ku sun ka haɗe ku kuma sun ka hidda ku haka nan ta uru uruna kuke komawa kun gane ko ai ya a haya ya mashi ku rayu ya yawan kiyamta ranar kiyama ba da cewa ga ubanni ba don yanzu lokacin da ka tashi ga kabri da wani uba ne babu wani uba ba wata uwa fariqan hada wasu jama'a Allah ya shirye da su haqqa alaihim wa fariqan amma wasu jama'a haqqa alaihim dalala wato batata wajaba akan su innahu mutakhadhu shayatin awliya su sun rike shaytanu su ne waliyan su su suke bi min dunillahi wato sun kabar Allah sun dauka wato waliyan su ke taimakon su wali shaytan shi awliyan su ke taimakon su koko shaytanu su ne waliyan su wannan da ke taimakon su wato kun san a wato ali abinda aka ce ma wali mai taimako kun gane wato gairi wato sun rike wato wasu masu taimako wanda ba Allah ba birraga mil iktida'i bil ab bil abai kuma wato abin nan kuma suna koyi da ubanni suna jinginawa haka nan wa sabona na mota suna da tan wato su masu shiriyuwa ne tunda suna yin abin da ubannansu ke yi ko da yake ubannansu ba a kan hanya ko ne ba to ci gaba ya bani ya bani adama khuzu zinatakum da kulle masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم يا أخو آدم ku zo zina ta kun kuriki kawar ku ai ma ya sura aura ta ku abinda abin da ke ruhewa al'aura ku inda kullum masjidin ga kowane masallaci wato lokacin sallah inda salatu wa tawafi wato ku sa tufafin ku kada ku ce a ah, waɗannan abin mun yi lashi da su ba za mu yi aiki da su ba sai dai wasu an san tufa wanda yake yayi najasa ai wankewa ake yi kawai wa ku wa sharabu kuma ku ci a duk abin da halal gare ku wa sharabu ku sha ma shi ito abin da kun kaso matuƙar dai Allah ya halatta shi wala tusrifu kada kuma ku ketare haddi bi tahrim al halal haku dora mai da abinda halal haram ko kuma abinda abinda haram ku haramta shi shine bi tahrim al halal aw bi ta'addi ila haram ko ku ketare haddi zuwa ga haram wato kenan an ce abinci da na allahama lokacin hajji ya shiga wato ba a cin nama har yanzu abin kiristoci wato kiristani ne wato abin nan in ran lahadi su ba su cin wato lokacin da suke a azumi wato ba a cin nama sai dai kifi wadda sama haka na ba su cin romuwa wa an kara Allah alaihim zalika Allah ya mutu mutum wannan wa qala yace qul قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالفة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون abin nan nasara suna azumi amma sun ka canza ran azumin sai su ce a'a nama abba ake kawai shi ɗaya amma eh, sai a ta abinci ka ce man harama azina sallahi lati akhraj lil ibadi wane ne ya hana kawar Allah wanda ya fitar ga bayan sa min libas na tufafi babu tawahin da an hana sai wato alhariri kawai wa tayyiba da abubuwa masu dadi min na abinci wani hiya lil ladina amanu su abubuwa masu dadi da tawahi masu kyawo asalin su an yi su don waɗannan imani fil hayati dunya na rayuwar duniya wato don mu masu masu imani an kai amma wa in shara kawun fiya ga irin kun ga waɗanda ba musulmi ba suna tarewa da mu amma khalisa ta yawmal qiyama ranar qiyama mu dai za mu sa kenan Allah ya samu abin ya samu cikin masu sawa khalisa ta yawmal qiyama waɗanda yake su dai adda su ranar qiyama domin wanda ba ne ba in sun tafi babu abin nan babu tawafin kware babu kawa gare su babu jin daɗi كذلك نفصل الآيات bayyana يمشي بينا su misali مبينة tafsili kamar yadda mun kai wannan بيانا amma li qaumin ya'lamun ga mutane waɗanda ke sani ya tadabbaru wanda ke kula da abin da Allah ya ce fa innahum muntashi'una biha domin masu hankali wanda ke kula da abin da Allah ya ce shine zai amfani da ita a waɗannan abin hukunce hukunce to ci gaba قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كما الله يتيما النبي شتي إنما حرم ربي الفواحش واتو وبنجزي نايا هنا أبو بوان بندك الفاشا من يزنبي كما زنا دسولا أيوك أنا زنبي ma ba haka min aw ma badara abin da ya bayyana na ana manyan bai ma badan da abin da ya koyi wa hawa sirruha wato wanda a bayyana da wanda a koyi wal ithma kuma ya hana saba ma abin nan shari'a ga yadda Allah yake ayi abu mutum yayi yadda ya ga dama wal bagaya an alal nasi haka nan kai abin da zai rarraba kan mutane shine bagai domin duk wanda ya karkace daga shari'a Allah ya ce mutane su su wato kenan don waɗanda gane ba za su bi shi ba waɗanda suka abin nan kaga sai a yi kashi kashi bigari da haƙƙi wato abin ba da gaskiya ba shine zalunci kenan uh, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana haka nan baya halarta ko yi shirki da ubangiji abin da bai saukar da hujja akan shi ba duk abin da bai ce ga hujja duk abin da baka iya ga hujja yi nayi to kada ka yi shi sai dai in ka san yadda Allah yake ayi wani wani yace taho yi kaza tambaye shi ina ya gani wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu kuma Allah ya hana ku ku faɗi abin da ba ku sani ba min taharimi malami malami har na haramta wa bai haramta ba gari da wani duk abinda yake baka san yadda Allah ya hukunta shi ba to kai magana akan shi kun gane ko to wa idza kana al-amru bi tahlili wa tahrimi bi yadillah in ya zan al-umarni da halattawa abu ko haramtawa ga hannun Allah shi shi dai fa kadhalika ajalul insani shin tahai umri haka na ajalin mutum ba wanda ya san lokacin da zai mutu mutum zai mutu sai Allah wato ajali karewar rayuwar mutum ga hannun Allah yake aw ajal ummati minan nas ko ko duk waɗannan samu mulki kamar sun rayu kenan su ma akwai lokacin da za a amsa mulkin wannan ajalin amsa mulkin yana ga hannun Allah ha ya amri ha ta ga na karewa al'amarin al'umma duk wannan duk biyar lillahi wahdahu yana ga hannun Allah shi dai faman sha a falyumin billah don wanda duk wanda ke so shi imani da Allah wa yattabi tariqa wa bi hanyar shi wa man sha a falyakfur wanda ya so kuma shi kafirce shi abin nan shi ki ويتبي طريق الشيطان shiga hanyar shaytan hatta ya ce hu ajalu har lokacin da ajalinsa zai zo masa sannan shi nadama haythu la yanfa'u nadam lokacin da nadama ba ta amfani don haka yace wali kulli ummatin ajal ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون to wani kullu ummatin ajali ko wace al'umma tana da ajali ko wace al'umma an ka ɗaukaka ta zan shugaba to akwai lokacin da za ta rushe uh, sabadin rushewa barin abin da Allah ya ce kun gane ko fa idza da ajalum in ajalin mutane ya taho na rayuwarsu ko kuma na ɗaukaka su la ya sakiru sa'adan ba su jinkiri ko sa'a guda wala ya sakalimuna ko ba yiwa a ɗauke ajalin nan abin nan a ɗauke rayuwar nan ko ko a ɗauke ikon da an ka ba su wato gabanin lokaci ko da abin da sa'a guda sai dai lokacin ya zo la ya taqaddimuna alaihi ba su gabata gabanin shi a amshi, sai dai lokaci ya zo to ci gaba Ya bani Adama, آدم إما ياتينكم rusulun minkum يقصون alaykum Ayati. يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تو يا بني آدم يا كو يا آدم إما يأتي أدنكم رسل wato lalle abin من manzanni ذا su من muku manzanni الله ذا zai aiko eh, wato waɗanda yake kuma daga cikin ku ne Allah zai zaɓi manzanni ya aiko su don su gaya muku yadda abubuwan da nake son a yi suna alaikum ayati suna ba ku labarin ayoyi na hukunce hukunce na faman ta kashe ka duk wanda ya kare kansa daga kafirci wa asla fi lahu ya gyara aikinsa fala khawfun alaihim to su babu tsoro gare su Allah ba zai walakanta su ba wala hum yazun kuma zan suna yin bakin ciki ba fil akhirati ga lahira ba za su yi nadama ba saboda haka wato in kana son ka zauna lafiya ka mutu lafiya ka tashi lafiya lawan to bi abin da Allah ya ce kawai to ci gaba والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to walladina kadabu bi ayatina wadan sun ka ƙaryata game da ayoyin mu sun ka ƙaryata sun ka kibin hukunce hukuncen da mun ka ce wasai wanda sun ka iske ubanni na yi wastakabaru sun kai girman kai an haga bari ay falam yu'minu bi ba sai imani da ayoyi ba da hukunce hukunce na Allah sun ka bari suna bin abinda sun ka isa, kun ubanni na yi na al'ada ulaika sabun nar waɗannan su ne abokan wuta kun fiya khalidun su masu dawwama ne cikin wutan nan ba su ba su eh, bari domin in mutum bai yarda da hukuncin Allah ba kenan ya hita daga musulunci Allah tsare mu to kaman azlama فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين to hama azlam wane ne shi zalunci wato kenan ba wanda shi zalunci bisa ga wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah wani tara Allah kada wani kaka ƙarya jingina ga Allah ba wanda ya shi zalunci sai dai ai daidai da shi binisbati ko eh, eh, binisbati shariki wal walad ilayhi wato jingina wa abokin tarewa na bautawa zuwa gare shi ko ko ce yana da da eh, aw hukum aw hakama bi tahlilin ko yace wannan halal ne alhali abinda Allah haramta aw tahrimi ko ko haramtawa abinda Allah ya halatta wani subatu illa sunna ya jingina zuwa ga Allah wane ne yafi shi zalunci sai dai ai daidai da shi au kaza bi ayati ko a ce ga abin da Allah ya ce cikin Qur'ani ga abin da Annabi ya yi bayani duk da ya karyata ulaika yanarun nasibun min alkitabi masu karyata wannan to za su zauna rayuwarsu kamar yadda Allah ya yi kaddara musu cikin lauhul mahfuz za su zauna su ci abincin da suke ci su yi dan rayuwar da suke ta duniya wato kamar yadda Allah ya hukunta cikin lauhul mahfuz an ka kaddara musu hatta idza ja'ahum rusuluna sai lokacin da mala'iku manzannin mu masu amsar rai suka zo musu ya tawaffawna su tawo su zo musu suna dan niyya su karbi ransu qalu aina ma kuntum ta'una sai su ce wato su ce musu ina abinda kun kazan kuna bauta ma min dunillahi da ba Allah ba ko zai ya tsare ku daga an asar ranku qalu dallu an a ah, ai sun bace muna su waɗannan da muke bauta ma al'adun nan da muke bi duk ta bace wato falam narahu yanzu ba mu ganin su wa shahidu ala anfusihim su yi shaida akan kawunan su inda lamatu lokacin mutuwa nan kanu kafirin kun gani kenan kafiri kafin ya mutu sai ya yi shaida shi kafiri ne kafin a sa sannan a ce rai hito wato rai na hitowa kuma yana kuwa da tsanani babu abin da babu sassautawa amin ci gaba قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تخريهم بأوليهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون to qala ta'ala lafa sai Allah ya ce waɗannan kafirai masu bin abin da suke so su kakariya su jingina gare shi sai ya ce udkhulu fi umamin qad khala min qablikum ku shiga cikin al'ummomi waɗanda sun ka gabata abin nan gabanin ku min al-jinn wal ins waɗanda fi nar wato kenan wannan ya nuna shiga wuta ba lokaci guda ake shiga ba wasu na farko su fara shiga sannan masu bi musu Ah, wato muyagun musulmi kenan su za ce ku shiga tare da na farko waɗanda yake cikin aljannu da abin mutane waɗanda sun ka saba ma Allah ku shiga tare da su na da cikin wuta kun gane ko to kullama dakhala ummatun kuma lokacin da suke shiga cikin wutar ko in waɗannan sun ka shiga sannan bayan su wasu suka shiga ko da yashi wata al'umma ta shiga suka iske wasu Hata idan dara ku fi la'ana qubtaha sai ta la'ana yar uwata waɗannan taho abin da suka fara shiga sai suka iske waɗanda fara gabanin sai ce Allah la'ane ku ku kun kai muna sababin shigowa wannan wuta ku mun kadu hmm. hatta idan dara ku fi ajami har lokacin da sun ka haɗu duka cikin wutar na farko da na tsaka da na ƙarshe duk a faɗi ciki fi wato fi a cikin wutar jami'an gaba ɗaya su haɗu qala ukrahu sai waɗanda annabaya waɗanda sun ka shiga da baya su ce li'ula su ce mana farko hmm. au ula ko hmm, ula wa humul mutabi'una aw la ajali ulahum wa humul mutabi'una wato na farko wato na karshe su ce ma na farko rabbana haula ala luna ya ubangiji ga waɗannan su ne suka ɓadda mu su sun kai hanyoyi muyagun hanyoyi mun ka bi su fa'atihim azaban difa min an ya Allah ka taho musu da azaba wadda ta hita ka ninninka ta wuta ka aza su domin su ne sun kai mana sababin shigowa wannan wuri qala sai Allah ce a'a Da da ifin ko wane yana da ninki ai kai ma kana da hankali da an ka tambaye an ka ce yi dan mi baka ce ina hujja da Allah ya ce sai ka bi kawai da kai don yana ubanka ko ko don yana malamin ka kun gane walakin la ya'lamu ba sani ba ba san haka ba ba san ma da kulli fariqin ba san abin da wane ba kun gane to saboda haka wato babu hujja ka ce malam wani ya faɗi wannan baka san eh, abin nan gaskiya abin ba neman karatu wajibi ne har mutum ya zama mujtahidi da kansa kenan وقال ثولاهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون to bayan da waɗannan na ƙarshe sun ka ma na farko Allah ka sa su cikin azab ka ƙara musu azaba da su sun ka karkatar da mu wato sai Allah ta'ala kullun da ya fa sannan su kuma na farkon wa qalat an ulahum na farko su ce musu li ukhrahum su ce ma na ƙarshe wa ma wa qalat ulahum su kuma manyan na farko inda waɗannan yaro sun ka zarge su sai su ce li ukura su ce ma na yara na karshe fa ma kana lakum alaina min fa'lin ba ku da wata daraja akan mu dan mi li'annakum lam lam takafuru bi sababina ba da sababin mu kun kafirta ba wa nahnu wa antum sawa da mu da ku duk daidai mun kire ku kun karba ba da wata hujja ba qala ta'ala la musa Allah ya ce musu hazu kuna azaba ku duka kudin da ni azaba bima kuntum takasubun da abinda kun kazan kuna yi na sana'ar abin na zunubi fa zuku ku dandana ku wato ke dan azaba lafiya ne to wato ku ci ke ci gaba إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط وكذلك نجزي المجرمين to innal ladina kadzabu bi ayatina wadannan na ta ayoyinmu wato suka kiyarda da abin da Allah ya ce wasu wastakabaru sun kai girman kai an daga daga barin imani da ayoyin la tufatahu a babu samaye ba za a bubbuɗe musu kofofin sama ba idan rija bi arwahin lokacin da mutum ya mutu sai a taka da ransa in mumini ne yana kamshi yadda zuwa a buɗe masa a wuce da shi in kafiri ne yana wari da ya kai ga kowa sama sai a cikin rufewa daga can a sako shi ya faɗo wato ba a buɗe musu kofofin sama lokacin da ake takawa da ran su ba da mutu bayan mutuwa fa yuhu ba da bilha ila sijjin sai a mayar da su zuwa ga wani wuri da ake cewa sijjin inda ake tara rayukan su baki kirin bi khilafil mu'min bal mu'mini fatu tahu lahum sai a buɗe masa wai sa'adu bi ruya taka da ran sa ila sama'i zuwa ga sama asabi ta bakwai wannan duka bai yi wa fassara da ka kama wani da fil hadisi ya faɗi haka wala yadkhulul jannata su kuma waɗanda dai suka ta ayoyin ubangiji ba su shiga aljanna hatta yaljal jamal fi sami khiyar sai wani an samu gindi an sanya shi ga kafa allura kun san gindi irin katan ya abin nan igiya wanda ake daure daudodi da ita to in za a sa gindi cikin kafa allura to za su shiga aljanna a'a ba raƙwai ba jamal wato babbar eh, babbar eh, igiya wadda ake ɗaure doki da ita in dai za a sa gindi cikin abin nan kafa allura to za su shiga aljanna duk batul ibra wa huwa ghairu mumkin wannan bai yiwa wa kadalika dukhulun haka nan shiga su aljanna bai yiwa wa kadalika kamar dai yadda mun ka saka musu na najzul na muke saka ma masu yin laifi kun gane ku Allah tsare ku to ci gaba lahum min jahannama mihadu wa min bawdihim wash wa kadhalika najzi zalimin lahum min jahannama mihadu suna da hida daga jahannama wato kenan hidar da suke kwantawa akan ta ko suke hawa akan ta jahannama wa min hakim ga wasu kuma sama da su an rufe su da wuta to abubuwa masu riha minan nari da wuta jamu gashi ya ce abubuwa masu rihe su wa hu iwadun min al ga washi ne asali wa kadhalika lil-zalimi wato shin hida wuta abin da ya rufe kuma sama wuta haka kuma ake saka masu mai duka Allah tsare ku ci gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون تو أما ودن أيكم قريفا والذين آمنوا ودن سنك إيماني دعاوين الله خالدون to yadda an ka ce to sharaɗi ne sai komi kayi shi kwankwankwan ba manamsa illa wusa ba mu kallafa rai sai gwargwadon iyawarta wato in mutum ya gwargwadon iyawarta to ya yi aiki na kwarai ai da aka sami al'amal na aiki wannan itiralun bai na bai na nan habari wa huwa ulai ta sabuna waɗanda na yi aikin kwarai gwargwadon iyawarsu to su ne abokan aljanna kun biya hadun su masu dawama ne cikin aljanna kawai ci gaba wa na za'ana ma fi min ilmin tajri min tahtihim lanhar وقالوا الحمد لله الذي علينا لهذا قالوا الحمد لله الذي علينا لها أن علينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون to wato mm, su yan aljanna in sun shiga ga abin aljanna yawa gare ta saboda haka babu hasada juna babu keta ba komai don abin da ke sa ƙeta da abin nan hasada don abin yayi kaɗan nan duniya don haka kowa na kokarin ya dan samu shi dai amma can abu da yawa ne wanda zana ma fi su dore mun ka ɗebe abinda a cikin su min gillin na keta wato na hikidi da kin juna wato irin wanda ke samuwa saboda karancin abu kun gane kun ga yan sarki da yake sarauta guda ce su yi ta fada amma da yanzu da yake ayyuka sun yi daban da sai kowa ya kama abin nan a ta taimakon juna kun gane kun Eh, wato sai muka ɗaya abin da cikin zukatansu min gillin na na hasada tajri min tatimul anhar shiga cikin aljannar ruwa na gudana daga karkashin su zuwa ga benaye wa qalu alhamdulillah sai su ce hmm godiya ta tabbata ga Allah Allah hada hadana wanda ya shirye da mu da haka ga wannan aiki wanda ya mai da mu cikin aljanna bayan an hidda mu bayan an hidda kanmu wa ma kunna lin natadi ba mu zan muna iya shiryuwa ba laula an hadana Allah ba don da Allah ya shiryar da mu ba ya aiko aika mana manzanni sun ka shiryar da mu mun gode ya Allah laqad ja'a rusul rabbina bil haqqi lalle manzannin ubangijin mu sun zo muna da gaskiya sun ce muna abinda sun ka gaya muna mun kai kuma suka ce za mu shiga aljanna mun gani ya shiryar da mu ba to bayan sun yi wannan godiya suna jin daɗi sai kuma a shiryar da mu ba ba kire su an ci kuma jannatu wannan ita ce aljanna da an gaya muku ku ristumuha an gadar da ku ita ba ba ce an kai an ba ku ba don abin da ka gada ga baban babanka kahijin karhin naka ne an gadar da ku ita wato kenan har abada ta ku ce don me an ka gadar da ku ita bi ma ta ta'malun don abin da kun kazan kuna aikatawa sakamako ne mai kyau eh

أذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين to kun gani abin nan barayi suna taruwa su yi kungiya su tafi nema wasu suna taruwa su yi kungiya su tafi amma malamai ba su yi ba su iyawa domin shaidan bai bari kun gane ko mm. Uh, wanada ashabul jannati ashaban nar bayan haka nan in kowa ya zauna yan aljanna sun ka zauna cikin aljanna yan wuta suka zauna cikin wuta to ga wani abu da zai auku wanada ashabul jannati sai yan aljanna suka kirai ashaban nar yan wuta domin ko abin nan ko daga cikin aljanna daga gidanka kana iya cinkan ko ina an karwajen nama wa adana rabbana haqqan sai su ce mu kan mun sami abin da ubangijin mu ya muna alkawali da shi mun same shi gaskiya hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa ku kun sami abin da ubangijin ku ya muku alkawali ya zan gaskiya na cewa wanda duk ya shiga wuta zai abin nan wanda duk ya yi irin aiki irin naku zai shiga wuta kun samu alkawalin na haka ne qalu na'am eh mun sabu fa adana mu adana bayan haka nan sai mai yekuwa ya tashi tsakanin su na din wani mai yekuwa ya tashi fari kai da tsakanin ga yan wuta nan damu gare shi ga yan ga yan aljanna damu gare shi ga yan wuta an hagu gare shi yayi kira kira wanda zai ji yadda su su duka yace Allah anatullahi ala zalimi wato la'ana ubangiji ta tabbata bisa ga azzalumai waɗanda Allah ya aika ba da hukunci sun ka kibi sun ka abin da suke so ci gaba alladhina yahudduna an sabilillahi wa wa hum bil akhirati to ci kwanye kuwa dai wato la'ana ubangiji ta tabbata akan azzalumai waɗanda yake suna taushewa mutane suna karkatar da mutane an sabilillah daga hanyar Allah ta kwarai wa yabguna wajen kuma suna neman hanyar nan ta ubangiji ta zama karkatatta wa hum bil akhirati kafirun kuma su sun kafirta da lahira saboda haka sun shiga cikin wuta Allah ya la'ane su da wannan shine yake wanda za a yi ci gaba wa bainahuma hijabi wa 'ala يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. To kun ga wato faifan farko an bayyana mana da yan aljanna sun ka shiga babu babu babu hasada ba komai suna zaune har suna godiya sannan aka ce an an an kai kira an kace sun gari wannan aljanna har abada sannan kuma yadda su yan aljanna sun ka kira sun an faifai na biyu suna ganin juna ko ba haka ba faifai na uku biye kuwa da an kai tsakanin su aka la'ani eh, abin nan azzalumai to ga faifai na na hudu wa bainahuma hijabun tsakanin su kuma ga wani shamaki akwai wani tu abin nan bango sama da shi wato abin nan ɗakin abin nan hili ne ana iya cinkan wuta ana iya cinkan aljanna wato wa bainahuma hijabun tsakanin su akwai shamaki shine yake ce masurul arafi sunan benin arad wato ko abin nan katanga ta arafi wa alal arafi dijalun akan wannan so abin nan wannan gini shi wanda ake cewa araf akwai maza a kai istawar hasanatu musayyatun ayyukan su na kwarai da muyagu sun yi daidai kamar yadda yake cikin hadisi wato kenan aikin su bai kai su shiga aljanna ba sannan kuma mugun aikin su bai kai su shiga wuta ba sun yi daidai sai aka ajiye su nan tsakani wato ya arifu na kullum bisima sun san kowa da alamomin su in sun ga yan wuta sun san su in sun ga yan aljanna sun sani domin yan aljanna da farin huska wato wannan shine alamun mu'min ne sannan bakin fuska ga kafirai luruyatim lahum wato lo inda duk sun kadi ba za su gan su ce waɗannan yan wuta ne waɗannan yan aljanna suna sama su wa da ashabul jannati su yan waɗanda akan araf sai su kirai yan aljanna su ce assalamu alaikum ku kan aminci ya tabbata gare kun ji dadi lam yadkhuluha su mutanen araf ba su shiga aljanna ba amma hum yadmuna suna suna damani suna guli suna can Allah samu ga Allah samu haɗu da ku wato suna kwaɗe ga shigarta ƙala hasan lam yut'imhum illa karamatan yuridu abi Allah bai sa musu tsammani ba sai don yin wani alheri wanda yake so musu wato ƙarshe za a taho abin rahama ubangiji ta rinjaya warawal hakim hakim ya rawaito an qala ƙala ma hum kadhalika suna nan iz ala alaihim rabbuka suna cikin wannan hali suna sama su ga wuta su ga aljanna sai ubangiji ya bayyana gare su فقال qala qumu الجنة janna ku الجنة وقال بفرق aljanna فقال qala gafarta da wato na gafarta mu eh to cike da samu mata da maza ko akwai maza hmm. mara eh. uba ma haka yake yana gudun gaskiya eh? ne kuma da aka ambata mara uba mani to wanda yake mara uba mara uba a'a wato abin kana nufin shege eh. ba ya da laifi shege ba ya da laifi illa abin nan la nukallifu nafsan illa wusaha ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula uwayensa adda laifi in yayi imani yayi aikin kwarai shi zai shiga aljanna bai zama wannan gurin eh amma bai zama wannan wuri wai da su rufa absaruhum in an ka karkatar da وإذا خرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين to wai da su rifa da absarum in karkatar da gannan abin nan ganin su tilka ashabin nari wajen mutanen wuta wato in ka karkatar da ganin domin ba su diba kullum yan bi wajen aljanna suke kallo sai da karhi a juyo da su suka wuce wato yanka karkatar da fuskokinsu zuwa ga wajen yan wuta qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin ya ubangijin mu kada ka sanya mu tare da mutane azalimai kada ka sa mu cikin waɗannan kun ga wato sai da kari an karkato su ba su dibin su ka kana sai su yi addu'a Allah ya tsare su to wanada ونادى أصحاب رجالا يعرفونهم جمعهم وما كنتم تستكبرون to bayan sun sun yi addu'a ya Allah kada ka sanya mu tare da waɗannan muyagun mutane su mutanen Arab daga nan kuma sai su cinkai wasu waɗanda sun kasani. a cikin wuta wana da ashabul arafi su mutanen araf su kirai da jalin wasu maza da sun kasani, sani ya na hun bisima sun san su da alamar su qalu ma agana ku jam ku ya wani me kai kanan dukiyar da ka samu duniya bata an bata amfane ka da komi ba dukiyar da ka tara ko ko abin nan yawan ku bai amfane ku da komi ba amma kuntum tattakabin da abin da kuka san kuna yin girman ka bai amfane ku ba ai wasu kibaru kun haka girman kan ku anil iman daga bari imani wa yakununahum mushirina ila du'afa'il muslimin kuma suna fadin haka nan suna isharar zuwa ga masu rauni daga cikin ba bayan sun yi magana ci gaba أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون bayan da suke wato lokacin da suke dibin mutanen wuta suna cewa wane dukiyar da ka tara da yawan mutanenka da 'ya'yanka ba su amfane ka da komai ba sannan su komo ga waɗannan 'yan aljanna cikinsu akwai masu rauni waɗanda ake walakantawa cikin duniya su ce a ha'ula alladhina qasamtum waɗannan su ne waɗanda kun kai rantsuwa la yanaluhu la bi rahma Allah ya sa same da rahama ba waɗannan masu raunin nan waɗanda sun ka shiga aljanna su ne kuke cewa Allah bai samu su da rahama ga su cikin aljanna su waiwai su gansu kun gane ko bari in kare wannan wa qad qila lil ladina aqsamtukum wato an ce lil ladina aqsamtum ga wadanda kuka yi rantsuwa ala adam da kullu hul janna ce ba su ne za su shiga aljanna ba ku ne masu shiga aljanna ku masu samu to sai abin nan kila lam wato an ce musu ga su masu rauni an ce musu udkhul jannata ku shiga aljanna wala khawfun alaikum babu tsoro gare ku wala an tasu bukun ku zan ba su bakin ciki ba ga su abin da an ka ce musu ga shi abin nan ku tuna lokacin da kuke walakanta su to ga su an ce musu ku shiga aljanna babu bakin babu tsoro gare ku babu bakin ciki wannan bai ishe ku abin nan nadama ba wannan duk gargadin mutanen araku ne to ci gaba eh. a karan eh anan عليه أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين to bayan an rufe faifan yan arab da muhawarar da ta shiga tsakaninsu da yan aljanna da yan wuta aikinsu ya wato aikinsu na kwarai da mugun aikinsu duk ya yi daidai mugu bai rinjaya ba balle su shiga wuta na kwarai bai rinjaya ba balle su shiga aljanna Allah kuma ɗaya samu ka gane ayyukan yana yi wa sun imani amma ba su yi ayyuka ba ko kuma sun yi aiki dan kadan sannan kuma sun yi talafi ga amshi haƙƙin wannan karbi haƙƙin wannan a ta wajen hisabi ka ɗauko ba su suka da yawa a daidai lada na a ta abin nan zuba masa zunubi na biya har ya bai da komi ka gane iri iri za su taho iri iri Allah tsare mu abin nan kada mu zan cikin su ko da yake za su shiga aljanna wa da ashabun nari ashabul janna bayan haka nan ga wani faifai magana tsakanin yan aljanna da yan wuta wa nada ashabun nari ashabul janna yan aljanna suka yan wuta suka kirai yan aljanna suka ce musu ana filu alaina min alma don Allah ku zubo mana daga ruwa ku dan ruwan nan da kuke sha ku dan watso na mu ji sanyi aw min ma za ku la ko ku dan jeho mu daga abin da Allah ba ku na abinci a dan ku je mu da sauran burodin da kuke ragewa eh wa qalu sai an aljanna su ce a a inna Allah haramahuma al kafirin Allah ya haramta su ga kafirai ba su cin su ba su samun wadannan ruwa saboda akwai hakuri babu eh? wawun din akwai shi ne qalu inna Allah haramahuma babu wato a a akwai shi amma wajen baka yake إيه. آه، الذين اتخذوا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كانوا بآياتنا يجحدون wato su da ‘yan aljanna su ce waɗannan ruwa da abincin aljanna Allah ya haramta su ga kafirai su wane kafirai an waɗanda an ka hana ma waɗannan abubuwa allazina tahazu dinahum lahum wa la'im waɗanda sun karki na su wasa wato abin shagala ɓata lokaci wala iban da wasa wato suna yi ba wani suna niyyar samun wani abu ba domin abin da an wasa kan abin da kake yi baka san akibar shi ba domin wanda ke yi bai san akiba ba ne bai damu da yadda yake yi ba ko a karba ko a karba don dai ya samu dai abin bata lokaci <laughs> wagarar kuma hayatun duniya rayuwar duniya ta rude su su ne kafirai waɗanda yake Allah ya haramta musu ruwan aljanna ya haramta musu abincin aljanna to sannan Allah ya yi magana cikin wannan hali ya karba daga mutanen aljanna ce al-yawma nasahum yau muna mawantawa da su kama na su min haza kamar yadda sun kamanta da haduwa da yinin su yau wato kenan za mu kyale su kamar yadda sun ka kyale haduwa da yinin su yau ba ruwa ba abinci su zauna cikin wuta wa ma kanu bi atina yashhadun da abinda sun kazan suna yi na musu game da ayoyin mu don haka wato mun manta da su mun kyale su cikin wuta Allah tsare mu eh ci gaba ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون كان جهوزا nane wala karji ina kun bi kitabin Allah ya ce su wadanda sun kaki suka ki suka yi musun ayoyin Allah ba wai ba su sani ba ne lalle mun zo musu da littafi wato shine ƙur'ani fassalna ko mun bayyana shi daki daki bil akhbari da labura wal wa'd wal wa'id da kacewa da abin nan da da kawai ala ilmin Komi mun rubuta shi da ilmi sosai ba wai rubutun da mutum bai ganewa ba mun rubuta shi bisa ga sani ba bisa ga kaddarawa ba mujtamilan ala ilmin wani kira ilm ta'zim wato an yi ta abin nan ce ala ilmi bisa ga wani ilmi wato da ilmi wato ilmi na sosai kodan kuma shi littafin nan da an ka zo musu da shi wato shirya wa rahmatan kuma da rahma liqawmi yu'minu ga mutane wanda an kai imani amma duk da haka sun kai musu su kake don haka wato kenan ba za su samu ruwan aljanna ba to ci gaba hal yanzuruna illa ta'wil يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون تسوما سوء مسلم آيوين بنجي wato tun a nan duniya gashi an kawo musu littafi sun ki to me suke jira hal yanzu runa akwai wani abu da suke jira illa ta'wilu sai aqiba al'amarin da anka gaya musu shi dai suke jira ya taho musu ba sani ba yau mai ati ta'wilu ranar da fassarar shi wato ke zuwa kenan azabar ta zo ko kuma ni'imar ta zo ya qulu alladhina su waɗanda sun ka manta shi sun ka ki aiki da shi min qablu gabanin mutuwa wato suka bar imani da shi za su ce karja arsu rabbina bilaki lalle manzannin ubangijin mu sun zo muna da gaskiya wato na min shuha'ato yau muna da masu ceto shin wa yashfa'u lana nasu yi ceto gare mu ko akwai masu ceto su cece mu aw nuraddu in hana mal gari ladhi kunna na'mal ko ko shina yiwa a mayar da mu duniya mu yi aiki ba irin aikin da mun kai na farko ba wato mu mu kadaita ubangiji mu ban kahirci fa yuqalu lahum la ataa babu babu masu ceto gare ku sannan kuma ba a mayar da ku balle ku canza aiki qala ta'ala sai Allah ya ce kada hasru anhum sun sun yi hasarar su ai saru ilal halak sun zama wato sun ai sun saru ilal halak sun zama cikin halaka wa dalla anhum ma kanu yatan duk abinda sun ka ka suke kakawa na ƙarya suna cewa wani zai cece mu wani zai cece mu duk wa abin nan ya bace ehm, to ci gaba ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولم تبارك الله رب العالمين to bada intihai darsi bayan karewa wancan karatu min halqil insan na halittar mutum wa ma yaudu ilaihi da abin da yake komawa zuwa gare shi ba ma yaudu ilaihi amru ba mun yi maganar halittar mutum batun daga adam da jayayyar da an da shaidan kuma da hukunce hukuncen da an ka bayar wanda yake za a koma to yanta kilu siyaku bayan haka nan magana sai ta kira ta ila mafi, ma fi malakutus samawati kamar ana nuna wa mutane abin da a cikin sammai mulkin sammai wal arli da ƙasa li yarudda al bashar bani adam ila rabbin don wannan dibin abin da a cikin sammai da ƙasa ya mai da bani adam wato mutum wanda yake ƴaƴan adam ya mai shi zuwa ga ubangijinsu allazi khalaqa hadha al wujud wanda halitta wannan abin da a samu ne sammai da ƙasa liyad'uhu tadarru'an don su bauta masa su kire shi suna masu kankan da kai wa khufiyatan kuma suna masu boyewa sauti wa inabatan kuma suna masu maida al'amari gare shi wa khushu'an suna masu kankan da kai zuwa gare shi wa qala ta'ala ga shi na yadda an kire ku idda rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda lalle ubangijin ku Allah ubangijin ku Allah ne alladhi khalaqa samawati wal arda wanda ya halitta samai ya halitta kasa fi sittati ayyamin cikin kwana shidda kamar irin kwanukan duniya ai fi kadari ha gwargwadon kwanukan duniya kamar daga asabar zuwa zuwa zuwa alhamis li'annahu lam yakun shamsun domin babu rana balle kaddarawa ne domin babu rana balle ta gewaya a san yini da dare walau sha a khalaqahum fi lamhatin da Allah ya so halitta samai da ƙasa yana yiwa cikin ɗan lokaci guda cikin sakan guda dusu auki wal qudul anhu li ta'limi khalqihi tabbata. amma ya karkata daga yin haka nan yayi su cikin kwana shidda don ya nuna ma mutane ko mi za kai kai da natsuwa kada kai gaugawa kada ayi rashin kun gane ko wato ya halitta samai da ƙasa cikin kwana shidda sun masawa alal al'arshi sannan yadda ya daita akan kan wa huwa fil lugati sarirul mulki abinda al al'arshi gadon mulki wal murad bihi kuna amma abinda ake nuhi da shi nan wani jismi ne wani jiki ne na haske wanda amma daukaki ya hau yana akan kowane abin nan kunna wato taurari da watanni da komi wanda ka sani suna cikin wannan jiki da ake ce ma al'arshi ya gewaye su istawa alaihi Allah ya daidaita akan shi daidaita wadda ta dace da shi kun gane ko baka cewa ga yadda abin nan yadda daidaita domin laita ka misli shan wa sami'ul basir yugushil lailan nahara Allah ya sanya dare yana ruhewar rana kun ga wata wannan wani nau'in abin nan hikima ne na ubangiji rana ta zo dare ya zo wannan ya ruhe wannan hati san kullun dare abin nan rana wato lokacin rana da gaugawa sari'an da gaugawa rana ta taho dare ya taho ko wani na bin wani walƙamar wani wan nujum sannan kuma wata da taurari wal gaugawa rana ta taho qamar wani ji ma wata da taurari su kuma an karanta wal qamar wan nujum musakharatun su duka horari ne ga suna suna ta gudana suna ba ku amfani kuna lisayin kuma an karanta wal qamar wan nujum musakharatun su duka horari ne ga suna suna girbi duk gashi nan wata abin nan ni'imar ubangiji suna an hore su bi amurki da umarnin ubangiji da ikon sarri ne ga suna suna ala ku saurara ya ku jama'a don ku yi imri ne shi ɗaya ke yi amal da tunna aiki amma ba shi halatta halitta Allah yake banta da barakallahu rabbul ubangiji sun bayyana wanda yake shine ubangijin talikai bude da nan ko ina zaka ga rabbul alamin albarakan ubangiji sun bayyana wanda yake shine ubangijin talikai bude da nan ko albarka shaka ba na shafa ga iska na komi gashi nan jami'ul makhluqat al-ulawiyya wa sufliyya wa abinna abida alamin dukan halittun huwa maliku ma zikira kuma shine ya mallake duk abin da an ka ambata wal mutafarrid bi tasarrufi kuma shi ɗaya ne ke juyar da komi shi ke bayarwa shi ke rasarwa shi ke hanawa shi ke komi shi da samarwa da rasarwa rasarwa duk shi ɗaya ne ke juyar da komi shi ke bayarwa shi ke rasarwa shi ke hanawa shi ke komi da ke yi to in ya zan kun gane haka da mi za ku yi fa da uku kenan to in kun san haka nan faɗa ku kirai rabakun ubangijin kuwanda da Allah ta dula wasu biyatan kuma ku yi ɓoye, kada ku yi titi titi kuna kuwa ku tirai ku ubangijin ku wanda Allah wala ta ta kada ku ƙetare haddi ku yi abin da Allah bai ce ba innahu la yuhibbu ku tirai ku ubangijin ku ruwansa ya cika yana kuwa kun da ko to ci gaba hmm? mu yi kusa hmm. ta wurin ruwansa ya cika yana kuwa ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ومعاد إن رحمة الله قريب من المحسنين to tun da an ka ce ku bauta ma ubangijin ku wanda dai wannan mai da ƙasa kuma wala su fil ardi kada ku yi banna cikin ƙasa da yin um, kahirci da um, da zuwa an ka ce ku bauta ma ubangijin ku ba da eh, bayan an gyara ta an aiko manzanni sun gyara ƙasa to kar ku bata ta wad'uhu khawfan wa tamam ku kirai ubangiji da islaha bayan an gyara ta an aiko manzanni ne sun gyara kasa to ku barata ta wad'u kuna masu fadagi ma inda ku gabin a gare shi minar rahmati akwai wasu masu cewa ka bauta marin azaba shi tsoron azaba shi ba kuma ba don son rahama shi ba wannan ibada ta shedan ce annabawa an ce ya da'una na ragaban wa rahaba annabawa suna kiran suna roƙon ubangiji suna kwaɗayin rahama suna tsoron azabar ubangiji to in ya zon haka ne wani bawa Allah ya kama annabawa saboda haka cewa ka bauta ma ubangiji ba don tsoron azabar shi ba kuma ba don son rahama shi ba ya ce na ka bari don ko ubangiji in ya san ubangijin sa bai ba shi komin dai yaran bawa in ya san ubangijin sa bai ba shi abinci ba zai tsaya yi ba sai ya gudu kuma in ya san ba zai yi masa eh, duka ba kuma ba zai yi ba zai kwancin sa kun gane ko eh hadisin da cewa ka dinga kiran Allah har ka ci mama eh ka abin nan komi yanzu wanda wanda ya tsaya ya ayi shari'a da kyau eh, ya za a ce masa a a don ka faɗi Allah Allah ba kai abin da ya ce ba mi kai eh ka ƙara zunubi kenan ƙarsa mana malam da Allah kun gane ƙarsa mana ƙarsa mana wala su su dufi lalle kada ku yi banna cikin ƙasa wa mm, ba da islaha bayan gyara ta da manzani wad'uhu ku bauta ma ubangiji khawfan wa tamam kuna masu tsoron azaba shi kuma kuna masu damanin samu rahama shi inna rahmatullahi qaribun min muslimin kuma rahama ubangiji kusa take ga masu kyautatawa ay almutiina masu ta'a al-mukhlisin lahu du'a wanda yake suna masu tsarkakewa aiki gare shi wa tadhkiru qaribin al-mukhbar bihi an rahama li idafati ila Allah kun ga an ce inna rahmatullahi qaribun ba ce qaribatun ba gashi ko bacce ce domin in an ka jingina mace ga namiji to habari yana iya zakuwa namiji rahmatullahi qaribun min Allah kun kun hanta ko ba ce qaribatun ba wa zakara min anwa'ir rahmati zahira ma yastadillu bihi alal batina kuma ga nau'in ya ambaci nau'o'in rahama bayyana waɗanda in ka gansu kana ganewar ta koyi akwai min ad wuya na duniya min ma yus ma yustadallu bihi ala al-ukhrawiyya kuma in ka gani imomin duniya kamar yadda an kai su kasan kenan na lahira akwai su kun gane ko kamar shekara 30 nan bayan an ce za ka samu wani firij za ka sami abin nan lantarki daga kayan jizokuwa kaduna ba mai iya ganewa sai mai tunani da talabijin ga sunan ana magana da nan ka yi magana da maka cikin talifon wa min ihya'il ardil maitati haka nan kuma rayar da eh, ƙasa matatta ma yusadallu lu'bihi, abinda ake shiryarwa da shi ake hujja da shi ala ihya'il mauta kaga ƙasa busassa ba komai kanta, a ayi ruwa nan da nan ciri ya hito danye eh, wal ba'ti ba'dal ba da tayarwa bayan abin nan bayan mutuwa fa qala yace wato waɗannan da Allah suna nunawar kenan abubuwan duniya suna karantar da mu abinda Allah ta lahira wa huwa alladhi وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون هو الذي wa huwa alladhi wato Allah dai wanda ya muku waɗannan ni'imomi na duniya don su shiryar da ku ga lahira shine yusul riya ke aiko iskoki bushiran bane da rahmati suna masu bushara ga bagar hamashi wato zai shine yusul riya ke aiko iskoki bushiran bane da sama ba haka girgije ke zan kuwa ba iska ya taho ta kwan sannan girgije ya taho da ruwa ah, mubashirati ah, wato suna masu bushara cewa ba na safe aiko da damar gabanin ruwa وفي قراءة بالنون بدل الباء وبسكون الشين نشرا تخفيفا وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدرا نشرا واتو أنا واتوا واتو شين يا أيكو إسكو غبغ masu daraja nushiran wato ana watsawa shi ne ya ai wato shi ne inda aka ce riya wato rahama ne iska rahama iska rahama ya zama wakata hatta idan Allah sahaban tukala har lokacin da wato an aiko eh, iskan nan na rahama yana tafiya gabanin yana bushara da cewa ruwa na tafe hatta idan Allah sahaban tukala har lokacin da Eh, shi iskan nan ya ɗauki girgije fi ƙala masu nauyi ku ɗiba girgije da nauyin saru iska ya ɗauke shi wato in ya yi nauyi ya taho ya ruhe sama su kuna sai mu shayar da girgijen nan mu narkar da shi mu shayar da shi libaladin mayitin gari wanda ambatacce wanda yake babu ciyawa ba komi farihar la na ba ta babu tsini gare shi mu watsa waɗannan ruwa iya don rayar da ruwan don rayar da ƙasa wa anzalna bihi maa musaukar ga garin nan musaukar da ruwa wa akhrajna bihi min kulli thamarati mu fitar game da ruwan nan wato na kowane nau'in ƴaƴan itace wani ja wani baki wani rawaya wani mai dadi wani mai daci gashi nan kadhalika nukhrijul mauta to kamar yadda an kai ruwan nan kun ga wato iskan nan yayi mai zakuwa da bushara yayi kama da mala'iku yayi kama da annabawa waɗanda ke zakuwa su a mutane bushara ruwan da na sauka su ne ayoyin ubangiji in sun ka sauka wanda ya imani shi na imanin nan zai haifar da aiki na kware wanda zai zan rahama ga mutane kun gane ko wato hakan kuma abin da sun mutu a tayar da haka muke tayar da matattu kamar yadda an ka hidda tsirin nan shi kuma kazalika na kwajir mautu haka dai muke hidda matattu daga abin daga kabruka su zuwa ga rayuwa la'allakum zakaru mun nuna muku wannan kila za ku yi tunani ku yi imani to ci gaba sun mabayyana ah, hmm. hmm. walbalar tsaye bu ya kharju na ba ta hobi izini rabbi walladi khabutha la ya kharju illa na kida ka zalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun to sun mabayyana fi ma ya ya bayyana ga abinda an tafi annal da mutaifa su ka garuruwan kamar yadda kun ka garuwa in ya taho zai sa ciyawa ta fito ko to kamar yadda abin nan mutane suke daban-daban shi ma garuruwa haka nan suke daban-daban wani yana ruwa ruwa ya sauka amma bai amfanin sa kun gane ko kamar yadda in qur'ani ya taho ayoyi sun ka taho wasu mutane su yarda wasu su ki yarda summa wato ya bayyana ga abin da ya tafi annal bilada mukhtalifa wato su garuruwa wato sun saba ma juna fi awali haka haluka su misal ikhtilafin nas kamar saba wa mutane fi istijabatin da karbar su li amrillahi ta'ala ga ah, umarnin Allah don haka yace wal balal tayyib gari ko ko kasa wanda yake mai dadin mai mai kyawun jigawa mai kyawun kasa yukhriju nabata yana fidda cirin sa bi izni rabbi da ubangijin ubangijinsa wato ciri zai hito amma ba kasar za ta fitar ba da iznin Allah ne ko hada mithlun lil mu'min wannan ya kama da mu'mini ya sama ul mau'izata yaji wa'azi wa yantafi biha kamar in ruwa ya sauka ga kasa mai kyawo sai ta tafi da ciri haka nan shi ma mu'mini in yaji wa'azi yaji ayoyin qur'ani sai ya imani da su kun gane ko wallazi khabusa gari wanda yayi muni wato kenan mai kasar gishiri fako la ya kharuju illa nakida tsirinsa bai fita illa nakida sai fa da yankanan ne ko ya fito sai hito yankwane asiran bi mashaka wato hito da wuyan hita wa hadha mathalu lil kafiri shi a misali ga kafiri sun maƙala ta'ala sannan Allah ya ce kama bayyana fi ma zikira min annal, al bilada mithlu nas kama yadda ya bayyana cewa garuruwa ma ƙasa kamar mutane take min haɗayi daga cikin ƙasa akwai mai da mai kyawo wanda yake kamar mumini wanda yake tana hidda ciyawa ta yi amfani da ruwa wa min hal khabith akwai mumuna kamar kafiri wanda yake komai komai wa'azin da an kai masa ƙara turewa da ke yi kun gane ko don haka yace kazalika nusariful ayati haka muke bayyana wa ayoyi daki daki li qaumin yashkurun ga mutane wadanda ke gode ma Allah fa yu'minuna su imani to na abuna ajewa Allah nuha ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم تو لقد قال الله تبارك وتعالى في أول السورة wato farkon sura wato Allah ya ce wa kan min qaryatin ahlakana fa ja'aha basuna bayatan aw hum qa'imun da yawa gari wanda yake mun ka halaka su saboda sun ki sauraren wa'azi azaba mu ta zo musu da dare ko ta zo musu lokacin da suke kailula um, baccin safe ko wal'ana ya yajurru al'ukula ila masari ikura wato yanzu kuma su alƙaryun nan an jawo hankalin mu zuwa ga abin da ambaci misalai gare su wato yadda sun kafa su alƙaryoyi na waɗanda ke sun asa ahluha wato mutanen ƙanƙanga alƙaryoyin nan sun saba ma Allah wa haƙa alaihimul halak sai halaka ta waje ba gaje su wanda mara da darka kewa tasdiq allin nuzir don gaskatawa ga masu gargadi wa hum min bani adam alladhina alladhina akhraja akhraja shaytanu Ah, abahum ko abawaihu abawaihu ah, abawaihu min aljanna kuma su waɗannan alqaryun suna daga cikin 'ya'yan adam waɗanda yake shaytan ya hidda ubansu da uwarsu daga cikin aljanna wakila lahum aka musu la tattabi'u khudwat shaytan aka yi musu gargadi aka ce kada ku bi hanyoyin shaytan inna shaytan lakum aduwwun mubin shaytan maki ne gare ku bayyananne wa unziru ala aidir rasul an kai musu gargadi ta hannun manzanni wata ba na, amma sai suka ki manzanni waɗanda yake dangin su kuma wanda yake abin nan ƴan uwansu wata ba shaidan suka bi shaidan wato abin nan wa hu da masoyan shaidan wanda yake makin ubansu su. wala ku sharra masigina sun ka haɗu da makoma wadda tafi zama sharri وفي قصصهم إبرة لهذه muslima ga ba da العبارين سوء to akwai wa'azi ga wannan al'umma wadda yake ta musulmi don ka tabi hanyar su Allah ya tsare mu yace wala qad arsalna nuhan lalle mun aiki nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa fa qala ya qaumi budullah yace ma mutanensa shi nuhu ya ku mutane na ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba inni akhafu alaikum azab yawmin azim kuma ni ina yi muku tsoro in ba ku bauta masa ba in ba ku kadaita shi da ibada ba ina yi muku tsoron azabai yini wanda yake mai girma shine ranar kiyama wato wannan shine gargadin da nu yayi musu to qala qala al mala'u qala al mala'u min qaumihi وإنا لنريك في ضلال مبين قال الملأ سي شوغبني كل شوغبني متاني سوني ملأ wato sai shugabannin mutanensu min kawai wato shugabanni daga cikin mutanensa suka ce inna lanaraka fi da zalimin lalle mu muna ganin ka cikin batoci bayyanannu ba ma bata guda ba abubuwan da kake faɗa na cewa abi Allah ɗai da duk al'adun nan namu na girmama uwaye da kakanni da menene da da gumakanmu duk a bar su muna ganin ka cikin ɓace-ɓace waɗanda an bayyana